واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون kuma idan azaba ta waje ba kuma ta tabbata a kansu saboda dogewarsu akan kafirci da sabansu a shararren mutane suka rage, to za mu fitar musu da wata babbar alamar tashin alkiyama idan ta kusa, ita ce wata dabba daga ƙasa wadda za ta yi musu magana da abin da suke fahimta cewa lalle mutane sun kasance dangane da ayoyinmu da muka saukar da su ga annabinmu ba masu gaskatawa ba ne.